na farko shi gwamna mai ci a yanzu ya yi alkawari wa mata lokacin da yake zagaye yake kamfen don Allah ba shi nasara waɗanda ba su da aure suke son za su yi aure zai taimaka musu na biyu mu a hukumar hisba da muke zagaye muke duba yanayin yadda al'amura yake gudana mukan tarar da 'yan mata suna yin talla idan muka kira su ba ma son tallan 'yan mata amma mun tambaye su me yasa kuka ki zuwa makaranta kuke yin talla wasu ce sun gama makarantar wasu ce aure za a yi musu babu abin yin auren shi yasa suke yin talla sannan kuma na uku wasu zaka sun zo mana suna neman taimako don Allah mu taimaka musu ko da katifa ko da fulo suna son su aure da 'ya'yansu ba su da hali kuma a kafafen yaɗa labarai zaka ga ana yawan faɗa cewa ga wani mutum ya zai aurar da yarsa yana son da Allah a taimaka masa ko da da katifa ne da fulillika ya dai samu ya aurar da ita waɗannan dalilai guda uku su dalilin da ya sa muka ce to bari mu kirawo ko mu sanar da gwamnati cewa lalle akwai buƙatar yin wannan ko dawo da wannan shiri. To bambancinsa guda biyu ne, na farko mun canza wa shirin suna gaba ɗaya da suna su auren gata. Abin da ya sa a wancan lokaci ƙungiyoyin zawarawa ne suka dinga ta gaya wa gwamnati cewa akwai buƙatar a taimaka musu su yi aure. A yanzu kuma hadda 'yan mata da zawarawan. To wannan ya sa muke ganin wato ya kamata mu canza masa suna ya koma auren gata saboda gatan da za a wa mutum a cikin wannan aure sun haɗa abubuwa wajen da yawa na farko za a yi masa kayan ɗaki za a yi masa ɗan ƙaramin lefe za a yi masa gara za a biya masa sadaki za a ba matarsa jari za a yi masa za a tantance lafiyarsa za a yi masa walima to kaga duk waɗannan abubuwa za a yi wa ango ne da amarya to shi yasa muka kira shi wato auren gata sannan kuma matsin da aka shiga na talauci da wahala za ka ga yanzu mutane sukan zo man da larurori kusan kala biyar wani ya zo ya ce maka lokacin kaɗin hayarsa ya cika ana neman dan Allah ya biya kuɗin hayan nan ko ya tashi an matsa masa da kuɗin haya wani kuma zaka ji ya ce maka wallahi shi asibiti ne ya je ba shi da kuɗin da zai sai magani wani zai ce maka wallahi ya tashi yanzu ba shi da abin da zai karya wani zai ce maka wallahi yarsa ta isa aure ƴaƴansa sun isa aure ya rasa inda zai sa kansa wani ma mun samu labari guduwa yayi saboda ana ta sa ranan ana ɗagawa su masu neman auren suka ce a dawo musu da kayan sa ranan sun fasa to waɗannan dalilai da makamantansu shi sa muke ga akwai bukata a taimaka wa iyaye su aurar da 'ya'yansu domin kada su lalace duk wanda za mu ba mata su ya cika sharaɗi biyar sai mun san asalinsa sai mun san addininsa sai mun san halayensa sai mun tantance lafiyarsa sai kuma mun ga inda yake yin sana'a kaga ba a damu da wannan binciken ba yanzu dai muna jiranta ta samo dama kaga mu ba mu muke nema wa mutum mata ba ba mu muke nema miji ba Idan Allah ya sa ta samu wanda yake santa ba tare da an mata dole ba ba tare da an masa dole ba suna sha'awar su ga wannan shiri kamar da mai girma gwamna ya ba ta shawara cewa ya kamata ta yi aure shekaru na tafiya lokaci na tafiya duk irin abin da kake takama da shi wata za ga an daina yayinka in shekaru ne za su kare in kuruciya ne zai kare in kyau ne zai kare in yayi ne zai kare to darajar mace za ka ga da yawa waɗanda suke suna tiktok za ka ji suna faɗa dan na ji 'yan tiktok da yawa suna faɗa cewa ku matan aure da kuke wasa da mijinku idan kuna wasa da mijinku za mu shigo mu aure su ku dawo tiktok ɗin mu koma cikin cikin auren